يوم الجمعة واجب على كل مختلف وانك أران الجمعة واجبات يأكنكو المختلف شيني بالي أخرجه السبعة ما لمن حديثي بدا بقي سكفترت حديثا وتو حديث أنا صحيح البخاري كتاب الجمعة باب الطيب حديثنا الذي تقل تتمانين صحيح مسلم كتاب الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعة hadisi na ɗari da arba'in 846 a lafazin al'imamu muslim yadda ya zo a kitabul juma'a babu fibi wasu wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa guslu yawmin juma'ati ala kulli muhtalim wanka a ranar juma'a wajiba ce akan kowane baligi wasiwakun da kuma yin aswaki wa yamassu min at-tib ma qadara alayhi kuma ya shafa turare gwargwadon wanda Allah ya sauke masa hadisin yana sunan abi dawud kamar yanda ya zo a wannan riwaya ta al-imam muslim yana kitabu tahara babun fil ghusl yawm al-jum'a hadisi na 341 littafin al-imam an-nasa'i as-sunan al-kubra kitab al-masajid fi sujud al-qur'an hadisi na 1656 da sunan ibn majah kitabu salati abwab mawaqiti salat hadisi na 1079 akwai riwayar al-Imam Ahmad bin Hanbal a littafin al-Musnad yana mujallar na uku shafi na 60 ya zo da lafazin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala kulli muslimin al-ghusl yawm al A kan kowane an ko hukuli kusuri da narba shin ya zama dole in warware kisan domin wankan janaba domin in ba ta warware ba ruwan ba zai shiga ta kankanin gashin kan na ta riwaya tun a wata riwaya ummu salama ta ce wal dole ne in warware wannan sunan nawa a dalilin wankan janaba da kuma haila fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dole ba inna ma yakfiki abinda yake isar miki kawai an tafsi ala ra'si ala sahaba ya ki fata. makanki ruwa kan fata guda wannan kada yana da sarmaki wato komi tsananin daurin kitso da aka yi masuman kai idan an zuba ruwa sau uku insha Allah zai isa har karkashin gashin kai dan aka ce salata jin ana nufin salata biyar biyadai kan fata guda uku da hannuwanta guda biyu shi ake cewa salata hafayatin rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabul haizi babu hukmi qada wa irin hadisi na 300 da talatin babu shakka malaman fikihu Allah madaukaki ya musu rahama sun samu sabanin fahimta fi hukumi na kafin mar'ati da sha'ariha idan kana mahuran idan mace ta taho wanka wanka a dalilin fitan fita daga haila shin kun ce kitsonta wajibi ne ko kuma a'a idan mace ta gama al'ada dole ne ta yi wanka kafin ta ci gaba da ibada wannan wanka shin wajibi ne ta kunce kitson kanta kafin ta yi shi ko ba wajibi ba fahimtar malamai ta kasu gida biyu na farko da shi ne mafi yawan malaman sunna suna cewa na zalika mustahabin wa tafi wajibi mustahabi ne mace ta kunce kitsonta kafin ta yi wankan fita daga haida ba wajibi ba mustahabi ne wato ana so ya kamata idan wa sallallahu ila usul sha'ani sharadi idan ruwa zai isa har gindin suman kanta matukar ruwan zai isa karkashin wato gashin kanta ba sharadi bane sai ka kunce wannan kisa kamar yadda muka ce sahaba ila zalika jumhur ahli ilm akasarin malaman sunna wannan ita ce fatawar su akasarin malaman sunna kamar masabar al-imam Abu Hanifa wannan yana littafin al مجلد مفرقوشات نارك عند الديار تقوم ونساش إلى مصبر الإمام مالك بن أنس وهذا كما صبر مالكية بل إن كذوب القوانين الفقهية شاكي نشر له تقوم لكافي المؤونة مجلد مفرقوشات دليل الثلاثين وهذا كما صبر الإمام الشافي جماع إن كذوب لكافي المجموع لكافي الإمام النووي مجلس النبي شاكي دليل الثمانين دبقوي حتى ذاك ترى لكافي المبني مجلد مفرقوشات دليل أكو لكافي المبدئ مجلد مفرقوشات shafi na akasarin malamai suna da fahimtar cewa mustahabi ne mace ta kunce kitsonta kafin ta yi wankan fita daga haila ba wajibi ba ne me ya dalilin da yasa malamai suka ce ba wajibi bane hujja ta farko ita ce wannan hadisin na ummu salama Allah ya kara mata shi yasa ibnu hajar al-asqalani ya kawo hadisin a littafin kutubul mara wannan ita ce hujja na farko kuma mafi karfi daga cikin hujjoji na malaman sunna akan cewa ba dole bane mace ta kunce kitson kanta don za ta yi wankan fita daga wankan janaba kuma wankan eh, ai ba wajibi bane saboda hadisin ummu salama Allah ya kara mata yarda guda ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya inni imra'atun ashuddu sha'ra ra'si fa anfuhu li ghusli janaba wa fi riwayatin wal haiba fa qala da dole ne sai na kunce kitso na idan zan yi wankan janaba da kuma haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dole tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dole bane wannan yana nuna mustahabi wato abu ne mai yasa aka ce abu ne mai kyau saboda ana son ruwa ya shiga karkashin gashi a lokacin da za a yi wanka na waje wannan ita ce hujja sallaya ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wal haifa wankan janaba da wankan haila wannan ziyadatu fi riwaya wa yajibu qabulaha na zama wajibi a karbi ƙarin da aka samu matukar wannan ƙarin ya inganta wa huwa sarihun fi nafi rujub wannan hadisin asili ya bayyana mana annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce ba dole ba domin tambayan da ta yi yake afa an qubuhu li ghusl janaba shin kun kunce kaina don wankan janaba wal haifa da haila a faqala la sallallahu alaihi wasallam ya ce a irin bayanai da malamai suke game da wannan amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa matashi ya karbe dukkan wani hanzari ko hujja ta biyu ita ce hadisin asma shi ma hadisin yana sahihu muslim ibn hajar bai kawo shi ba amma daga wannan hadisin na ummu salama shine hadisi na 330 hadisi na 332 shine hadisin asma da aisha karwaito annabi sallallahu alaihi wasallam asma ta tambaye shi an uslil mahid game da wankan haila sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ta khudul ma ta debi ruwa fa tafahhar ta yi sarki da wannan ruwa fa tuhsinu ta kyautata wannan sarkin da za ta yi aw tublihu qubura ko wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta tsananta wajen tsarkin da za ta yi idan za ta yi wankan haila ta tsananta wajen tsarkin da za ta yi saboda kawar da dukkan jini da yake jikinta saboda jinin haila na jasa ittifaqa thumma tasubbu ala ra'siha sannan ta zuba ruwa a kanta ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa ta tuzuru hatta tabluga shu'un ra'siha ta cuccu da kan nata ta girgiza kitson gashin kan nata har sai ruwan ya cika, wato ainihin tushen gashin kanka wannan bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake masu mawa thumma tufidu alaiha a sannan ta zuba ruwa a kanta ba ta zuba ruwa ta wanke cikin ta gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mata yadda za ta yi wankan fita daga haila wa shahid huna annahu lam yadhkur an naqba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga mata cewa ta kunce kitson ta ba walau kana wajiban da zakara da dole ne sai an kunce kitso babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة saboda bai kamata a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta bayani ba a lokacin da ake bukatar sa duba littafin al mukni mujallad da farko shafin dare saboda haka akasarin malamai suna da fahimta cewa kunce kitso ga wacce ta zo wankan janaba ko wankan haila ba wace to amma su ya su masu wannan fahimta suna da sabani shin ga mace wacce ta yi kitso dole ne ta tabbatar ruwan ya shiga har karkashin suman ko ko ba dole bane saboda annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta magana akan tabbatar da cewa ruwan ya isa har zuwa gindin gashin kanta shi yasa manzon Allah ya ce mata fa tadluquhu hatta tabluga shu'una ra'sika za ta cuccuta kanta har sai ruwan ya isa ainihin wato gindin gashin kanta wannan sannan za a tabbatar ke na wankan ta ya inganta wannan dalili sa wasu suke ganin wajibi ne sai ta tabbata ruwan ya isa duk da cewa ba wajibi bane su kunce kitson amma ba wajibi ne sai ta tabbata ruwan ya isa ko ina karkashin gashin kanta in ka duba littafin al-insaf mujallar na farko shafin dari na shida da kitabul ummi littafin al-imam shafi'i mujallar na farko shafi na arba'in za ka gani wannan ita ce fahimta ta farko fahimta na biyu game da kunce kitso ga matar da ta gama haila Allah a na bugu dole dole sai ta kunce kitson ta lokacin da ta zo wankan fita daga haila da wankan janaba da wankan janaba su wake da wannan fahimta shine fahimta kashi na biyu na masabar Imam Ahmad bin Hanbal in ka duba littafin al za zaka gani da Kashaful Qina a farkon babi aka fahimtar Ibn Hasmi al yana cikin Al-Muhalla a mujallar na shafi na 53 da kuma wani kaso wani tashi na malamai fitattun malamai a masabar al Malik akwai malamai a masabar Malikiya da dama waɗanda suke da fahimtar cewa dole ne mace ta kunce kitsonta daga cikin akwai fitaccen malami da ake ce masa Albaji wanda ya rubuta sharhin Muwafa mai suna almuntaka. muntaka ka duba littafin almuntaka, muntaka na farko shafi na shida masabar Malikiya akwai waɗanda suke da fahimtar dole mace ta kunce ka. in ta zo wankan fita daga haila daga masabar al Ahmad bin Hanbal ah, wa qad farraqa ashab hadha بين غسل الجنابة وغسل المحيط وغسل الحيض bambanci tsakanin wankan janaba da wankan haila wankan janaba ba dole bane a kunci kizo wanda yake fasa ba dole bane amma wankan haila dole ne na da shine fahimta na biyu fa aujabu ala al-haid نكب شعرها في غسل الحيض ولم يوجبه في غسل الجنابة قائلين بأن نكب المرأة لشعرها في غسل الحيض ليس فيه مشقة إذا أكتش مجرى كنتي كسو لوكتن تزو وانك الهائلة أنا ما وهلا بني تند حيث إنه يحدث في الشعر مرة سودين أو بخلاف غسل الجنابة الذي يتكرر kabira ba kamar wankan janaba ba wanda yana yawaita maimaituwa yana aukuwa ga mace akai akai shi sa aka ce kada kunce kitsanta saboda sauki gare ta amma wankan haila sau ɗaya ne a wata sau ɗaya ne a wata don haka wajibi ne ta kunce kitsanta in ta zo wankan haila kuma wannan fahimtar ta samu asali daga tabi'ai Alhassan, Albasari, da bawu malaman farko suna da suna riko da wannan fahimtar cewa dole ne mace ta kunce kitsanta sabanin fahimtar mafi yawan malamai da muka yi bayani ka duba littafin al'ausa ne ga gidan kamanin da dalilai a nan da ya sa malaman suke cewa dole ne a kunce kitso a dangin an zo wankan haila saboda akwai hadisin anas bin malik Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza idza tasalat al-mar'a min haibiha naqadat shaqqa kabir hadisin yana da rauni ta biyu shine hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda aisha ta ce na makka mun taho garin makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajjinsa na ban kwana ya yi aikin hajji tare da matan shi daga cikinsu akwai aisha lokacin da muka iso makka wa ana haidun ina cikin haida Falon a ƙufbil baiti don haka ban yi dawafin ka'aba ba wala baina safa wal marwa ban yi sa'ayi ba tsakanin safa da marwa fa shakautu zalika ila rasulillah sai na kai kuka na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mutane kowa ya sauke umara banda ni ban yi dawafi ba ban yi sa'ayi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun qubi sha'araki ki kunce kitsonki wamtashi kuma ki tsifan gashin ki kunce kitsonki ki tsefa gashin kai wa ahilli bil hajji sai ki dauki harami na aikin haji wa da'il umra ki kyale umrar da da kika yi yanzu ki sauki saboda lokacin umran ya riga ya wuce domin lokacin aikin haji ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki bar wannan umra ki dauki niyyar aikin haji kawai fa fa'altu aisha tace sai na aikata falon ma qadayna al lokacin da muka gama aikin haji a lokacin ta gama al'ada ɗin. kaga kenan mutane sun samu yin umra da haji matu'i kenan ita kuma ta yi haji kawai babu umra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo wanta ana ce masa abdurrahman bin abubakar don ta maharami ne gare ta ya haɗa ta da shi ya raka ta suka je a tanim daga can aka ɗauki. ta ɗauki harami fa'tamartu ta ce sai na yi umurana kaga ta yi umura bayan an gama aikin haji lokacin da ta yi umura ɗin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata hazihi makanu umura ciki to wannan umurar da kika yi a ƙarshen haji shine madadin wancan umura wanda biki samu yi ba kafin a yi aikin haji hadisin yana sahihul bukhari kitabul haifi babu imtishatil mar'a inda ghusliha min al al-imam bukhari babin ma da yayi masa suna shine mace ta tsefe kanta lokacin da za ta yi wankan haila shi kanka al-imam bukhari abinda ya ba babin suna kenan hadisin kuma yana sahihu muslim kitabul hajj babu wujubil ihram malamai suna kafa hujja da wannan hadisin akan cewa kunce kitso ya zama zamanto sharadi kenan ga mace idan za ta yi wankan fita daga haila duk da shike wannan hadisin bai fito da bayanin asili ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata umarni ce wanka ba a wannan waɗannan hadisai da suka zo a sahihul bukhari da sahihul muslim to amma akwai riwayar ibn majah hadisin aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kanat ha'iba lokacin tana haila yace mata unqubi ra'saki wa gutafili ki kunce sumar kanki sannan ki wanka hadisin yana sunan ibn maja kitabu tahara babun fil ha'ibi kayfa taghtasil hadisin 641 wannan hadithin ingantacce ne annabi sallallahu alaihi sallam, ya umarci aisha ya yi mata umarni bi ra'saki wa btasili ki kunce sumar kanki kuma ki wanka wannan riwaya ta inganta an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyalinsa ta kunce kitson ta sannan ta yi wanka ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 524 da irwa'ul galil hadisi na 134 har ma muhammad nasiruddin al-albani a silsilatu sahiha hadisi na 188 yana cewa wannan hadisi ingantacce ne wala ta'aruba bainal hadisi wa bain ma rawahu Abu Zubair an Ubaidillah bin Umayr akwai labarin da aka samu daga ita Aisha wannan labarin wato ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira Abdullah bin Amr shi yana umurtan mata idan sun gama a idan za su yi wanka wankan janaba su kunce kitso sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin amr bin al-asi yana umurtan mata ya amuru nisa'a idan ta salla an yanqubna ru'usahunna idan mata za su yi wankan janaba su kunce kitson su labari ya iso ga Aisha Allah ya kara mata yarda sai Aisha ta ce ya ajaban libni amrin haza abin mamaki ga Abdullahi bin amrin yana umurtar mata su kunce kitso in za su yi wankan janaba afala ya hunna an ya halikna ru'usahunna me zai hana ya umurce su kawai su aske kawunan su aya fi sauki domin idan mace za ta kunce kitso a dalilin wankan janaba to aske kan ya fi mata sauki tunda kusan kullum kenan sai ta yi domin idan ma babu jima'i da mijinta ba mamaki ke mafarki kenan wato duk sa'ilin da ta za ta yi wanka sai ta kunce kitson kaga aske kan ya fi sauki aisha take faɗa ta ce ai maimakon ka ce mata su kunce kitso a dalilin wankan janaba gwamma kawai ka umarce su su aske kawunansu shi ne ta ce kad kuntu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam silumin ina in wahidin da ni da manzon Allah mun kasance mukan yi wanka kwariya guda da ni da shi mu yi wanka tare فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات باب ولا أبو لنكي إلا كوي الزبا وكينا رواس أكو إن شتشو لكان شيكينا أما بانا كنت جدونا كما نيدا من ذو الله مكي وانكا wanda shi ya zo da addinin musulunci inda a ce kunce kitso wajibi ne kaga da shine albani yake cewa to karka dauka wancan hadisin yana karo da wannan ci a wancan da take magana tana magana ne fal awwal waridun fil haidi wa hadha fil janaba wannan tana magana ne akan wankan janaba ba dole bane mace ta kunce kanta amma wancan hadisin fa hadisin sunan ibnu majah lokacin da ta gama haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata unqubi ra'saki waqtasili ki kunce kanki sannan ki wanka kaga an samu bambanci tsakanin wankan fita daga haila da kuma wankan janaba duka hadisan Aisha Allah ya kara mata yarda in ka duba littafin al-muhalla na ibnu hazmi mas'ala ta 207 hadisin 207 yana mujalla na biyu shafi na 53 ibnu hazmi yace wal aslu fil ghusl al isti'ab li jami'i sha'r asali game da wanka kowane wanka shine a tabbatar ruwa ya isa gindin gashi وليس ذلك إلا في الجنابة فقط وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل Wankan janaba a tabbatar ruwa ya isa har gindin gashi amma kame da wankan haila da kuma wankan biki duk hukuncin su guda ne dole ne sai an kunce kitso duba al-muhalla kitabu tahara sifatul ghusl al-wajib fi kulli ma zakarna to game da hadisin ummu salama wanda muka karanta a bulugul maram waɗannan malamai da suke cewa eh, wajibi ne mace ta kunce kitso idan ta gama haila kafin ta yi wanka idan aka gaya musu ga hadisin ummu salama ummu salama ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ya rasulallah inni imra'atun ashuddu sha'ra ra'si ni mace ce da nake tamke sumar kaina afa an kubuhu li guslil janaba shi in wankin kunce kitson saboda wankan janaba sai aka ce wa fi riwayatin a wata riwaya wal haiba da kuma wankan haila sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a a malamai suna ba da amsa game da wannan hadisi min wujuhin na farko suna cewa anna aksarar riwaya lil hadisi laysa fiha dhikrul akasarin hadisin ummu salama babu ambaton haila ciki shi yasa ibnu hajar ya kawo hadisin yana magana akan ainihin wankan janaba sai yace ce wa fi riwayatin a wata riwaya amma yana nuna maka cewa mafi yawan riwayan ana magana ne akan ummu salama ta tambaye annabi game da wankan janaba wankan janaba kadai shine akasarin riwayan hadisin nan ya nuna amma aka samu wata riwaya wacce ta nuna har da haila a ciki har da wankan haila amma aka sarin riwayoyin hadisin babu haila a ciki tun daga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda muka karanta wannan hadisin baya bukatar wani bayani hadisi ne ingantacce yana sunan ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata umurni kun ku bi ra'saki wa tasli ki kunce kitson ki sannan ki wanka wannan kai da manzon Allah ya gaya ma Aisha amma hadisin ummu salama ya samu riwaya kashi biyu mu gane mafi yawan riwayan ya zo ne da magana tana tambaya ne akan wankan janaba mafi yawa amma wafi riwayatin a wata riwaya an samu ta ƙara da kalmar haila a cikin tambayan da ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka fawajabar akudu bi ma rawahul aksar ka'ida ita ce idan aka samu hadisai kashi biyu wannan hadisin misali hadisin aisha babu wani tantama annabi ya mata umarni ta kunce kitso in za ta yi wankan haila duk riwayar hadisin kawai magana ɗaya ne amma hadisin ummu salama ya zo da riwaya kashi biyu mafi yawan riwayoyin ummu salama ta tambaye annabi ne game da wankan janaba manzon Allah ya ce mata la karki kunce kitso sai aka samu wata riwaya da ta nuna har da haila a cikin tambayar da ta yi to tun da kenan riwayoyi mafi yawa sun nuna tambayar an yi ne akan wankan janaba sai aka samu wata riwaya wacce ta nuna har da haila to nan gefe guda ko ga hadisin Aisha wanda Annabi sallallahu alaihi ya masa umarni ta kunce kitsonta idan za ta yi wanka fita daga haila sai ka jefar da wancan riwaya guda domin yana karo da riwayoyi mafi inganci waɗanda ba an baci haila a ciki ba Allah ya sa mun gani sannan kuma inda za a kaddara ma tambayan ta yi akan abu biyu ne ita ummu salama a cikin wannan hadisin afa an qubuhu li Guslil, janabati wal haiba shin in kunce sumar kaina saboda zan yi wankan janaba da haila sai manzon Allah ya ce la sallallahu alaihi wasallam ala fardi qawlihi eh, la raji'un ila al ma annabi ya ba da amsar a'a ba za a kunce kitso ba to ga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda manzon Allah umurni yayi ba amsa tambaya ba umurni yayi ga Aisha unku bi ra'saki wa tasil ki kunce kanki ki wanka saboda haka wannan umarnin na manzon Allah ya danna amsar tambayan da aka yi masa saboda wancan amsa tambaya ne wannan kuwa umarni ya bada umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfi akan amsar tambayar da wani ya masa don haka hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda yana goge hadisin Ummu Salama ta sashin umarni akan ta sashin umarni da aka yi tambayar da ta yi akan kunce kitso saboda wankan janaba da kuma haila dalili na hudu shine li anna asla wujub naqb ash-sha'r li yatahaqqaqa wusul uh, wusul mai ila ma asali duk wani wanka da akai inda na addini ne duk wani wanka wankan janaba wankan haila wankan gawa duk abin da za a ce masa wanka asali ana bukatar ruwa ya taba ko'ina wannan shine asali إن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله kenan asali shine mace ta kunce kitsonta don ta tabbata ruwan ya isa ko domin ka'idar wanka kenan idan ruwa bai isa wani guri ba ba a cewa an yi wanka ka'idar wanka shine a tabbatar ruwan ya isa ko'ina. ina me yasa aka sassauta game da wankan janaba li'annahu yaksuru fa yashqu zalika saboda ana yawan samun janaba idan aka ce ko da yaushe aka zo za a yi wankan janaba sai an kunce kitso to za a kuntata wa musulmi wannan dalili yasa aka samu sassauci amma wankan haila fa sau ɗaya ne a wata babu wani kuntatawa don an ce mace ta kunce kitsonta fa bakiya ala muktabal asli fil wujubi don haka kenan wankan haila yana nan akan asalin abin da ya kamata a ce mutum yayi a lokacin da ya zo wanka ka duba littafin al-mughni mujallal na farko shafin 300 kuma magana ce mai tsawo babu shakka da zaka tattaro hujjojin kowane sashi zaka samu waɗanda suke cewa a kunce kitso kafin a yi wankan haila hujjojinsu sun fi ƙarfi babu shakka da saboda abubuwa guda uku na ɗaya al-khuruju min al-khilafi wajibun duk sa'ilai da aka ce malamai fahimtar su ta saba to ka yi ƙoƙarin fita daga wannan saɓanin wajibi ne fita daga haɗarin sabani ko shine ka yarda a kunci domin in ka yarda aka kunci ruwa ya taɓa ko'ina ka kuɓuta wanka ya inganta in ka ce kar a kunci sai ya kasance mace ta yi wanka wankan ruwan bai isa su wato ƙasan gashin kanta ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai masu yawa ya siffanta yanda mace za ta yi wankan fita daga haila annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa fatadlukuhu hatta tabluga shu'una ra'siha manzon Allah ya tsananta yace mace ta tabbata ta da gashin kanta wanda sai an ruwan nan ya isa har ƙarƙashin gashin kanta manzon Allah ya tsananta akai sai ya zamanto kai sai ka sassauta mu lura da kyau sai ka sassauta matan nan da ta zo wanka ba ta kunce kitso ba don an ce mata kunce kitso ba dole ba ne sannan kuma ga ta da sakaci ta zuba ruwa a kan kawai sama-sama ta fito daga banɗaki ta kama sallah sallar banza kuma allah ba zai karɓa ba ka ga fita daga wannan saɓani gare ka wajibi ne shine ka yarda mace ta kunce kitsonta shine mafi inganci domin idan za ta kunce kitso an fita daga hadari matukar ta kunce kitso kaga na wanka dai zai tabbata domin za ta wanke kan ruwa zai isa ko ina insha Allah ta kuma ya karba amma in ka ce kar ta kunce kitso sai ta yi sakaci kuma ruwan bai ta gindin gashin ta ba wanda ka'idar wanka ko dole ruwa ya taba ko ina in ruwa bai taba ko ina ba to mutum baya da wani uzuri ibadarsa ba ta karbu ba a tsakanin fahimta biyun nan wanne ya fi maka sauki shine ka yarda wajibi ne mace ta kunce kitsonta shine mafi dacewa hujja na biyu ولأن القائلين بعدم وجوب النقض لا يقولون بالاكتفاء بالمسح حتى Hatta malamai da suke cewa ba dole bane a kunce kitso din malaman da suke cewa ba dole bane su kansu sun ce mustahabi ne su kansu sun ce mustahabi ne mustahabi ne mace ta kunce kitsonta ba wasu ce ah, shi kenan tun da ba wajibi bane tana iya wankanta haka la sun ce mustahabi ne illa dai ba a tilasta mata ba kuma ko su din ba cewa suka yi mace ta zuba ruwa a kanta kawai ta yi wanka ba sai ta yi wankan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta fa tadlukuhu hatta tabluga shuquna ra'siha ta tabbata wannan ruwan ya isa karkashin suman kanta su kansu sun faɗi haka to idan kuwa suma sun yadda ruwa ya isa karkashin suma abu ne wanda ake so to da za a yarda da cewa a kunce kitson shine mafi dacewa da duka an yi ittifaki akan wannan na القائلين بعدم وجوب النقض لا يقولون bil بالمسي حتى malamai da suke cewa ba dole bane a kunce kitso su kansu suna cewa shafa ruwa akan baya isarwa, kuma akasarin mata suna da sakaci ta wajen tabbatar da ruwan nan ya ita ko'ina a kansu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta don haka mutum ya ɗauka kunce kitson nan ne ya fi dacewa shi wato wannan shi ya fi kama da hujja mafi gamsarwa wa jaban na ƙubu idan mace an tabbatar mai sakaci ce hatta waɗancan malamai da suke sassauci su kansu sun ce wannan matan wajibi ne ta kunce kisanta idan an tabbata mace tana da sakaci wajen kulawa da wanka to ita kanta kunce kitson yana zama wajibi a kanta ka duba littafin almajimo. akwai matsalar da ibn hajar bai yi magana a kanta ba saboda ba wajibi ba ce duk da cewa an samu malamai da suke ganin wajibi ne a wankan fita daga haila shine matsala ta tayyibul ha'il mai haila ta saka turare a al'auranta wannan matsalan akwai waɗanda suke ganin wajibi ne amma tunda akasarin malamai sun ce mustahabi ne shi yasa ibn hajar bai kawo ma hadisi akan shi ba yana da kyau mu idan mace za ta yi wankan fita daga haila to ya kamata ta yi amfani da turare wanda za ka goge jinin da yake al'aurata akwai hadisai da dama misalin su shine hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda anna asma'a sa'alatin nabi hadisin da muka karanta lokacin da asma'u ta zo tana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam game da wankan fita daga haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta'khudhu ihda kunna ma'aha wa sidrataha kowace ɗayanku ta ɗauki ruwanta da magaryanta yake a da ana amfani da magarya a matsayin sabulu fa ƙwararru, ta yi tsarki fa tuhura eh, ta kyautata wannan tsarkin da za ta yi mata tasubbu ala ra'siha sannan ta zuba ruwa a kanta fa tadlukuhu dalkan shadidan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta cuccuɗa kanta cuccuɗawa mai tsanani hatta tabluga shu'una ra'siha sai ta tabbata ruwa ya isa wato asalin karkashin ah, suman kanta sun mata subu alaihal ma sannan ta zuba ruwa gaba ɗaya a jikinta ta yi wanka bayan ta gama wanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun mata a kudu firsatan mumassaka sannan ta ɗauko auduga wanda za ta shafa mar turaren almiski shine mumassaka fatatahharu biha kai tsarki da wannan auduga annabi sallallahu alaihi wasallam bai siffanta yadda za ta yi tsarkin ba saboda haka asma'u ta ce wa kaifa tatahharu biha ya za a yi mace ta yi tsarki da wannan auduga annabi sallallahu alaihi wasallam yace subhanallahi tatahharina biha subhanallahi ki je ki tsarki da auduga ba zai iya siffanta mata ba saboda yana da kunya Aisha tana zaune Allah ya kara mata yarda faƙalar sai ta ce ka an na tukfi wato kamar aisha tana ƙoƙarin ɓoye abin take ce mata tattabi na ƙasar da miki ƙoƙari ki ji alamar wato jinin ragowar jini da yake jikinki ake nufi za ki sa audugar nan ki goge wa zalika bi an taj'alahu ala qutna ta ɗauki turaren almiski da saka ma auduga kuma ba ba ne ya zamanto auduga au gairiha ka ko da wani kyalle aka samu ta zuba ma wannan kyallen turaren almiski wato dukhilaha farjaha ta saka wannan kyallen a cikin al'auranta ta goge cikin al'auranta idan ma akwai ragowan jini na haila din kenan za ta cire kuma ba wai mace wacce ta gama haila ce kadai ake son ta yi haka ba hatta mace da ta gama biki ita ma ana son ta yi haka wannan fafa kalha'id fi zalika ka duba littafin al-majmu'u sharh al-muhazzab shafin 188 al-imam shafi'i a littafin sa kitabul ummi kitabut tahara babu ma yujibu al-ghusla wa yana na shafin na 45 kitabul um littafin al-imam shafi'i ya ce shafi'i yace uhibbu lil-ha'id idha min ina so mace in ta gama haila lokacin da za ta yi wanka an ta'khudha shay'an min miskin ta samu dan kadan na turaren almiski fa tatba bihi athar dami ta zuba a cikin auduga ko a cikin wani kyalle ta saka a cikin al'auranta ta goge al'auranta abinda yake na ragowan jinin ya zamanto ta goge wannan wata jinin da wannan fa in lam ya miskun idan babu turaren almiski fa al'imamu shafi ya ce fatibun ko da wani turare ne matukar wannan turaren ba zai cutar da ita ba ta saka a jikin audugan ko a jikin kyalle ta sa al'auranta ta goge ragowar jini da yake cikin wato al'auran naka ma kana kowane irin turare matukar bayan cutarwa in ji al'imamu shafi'i sai ya ce ittiba sunna saboda bin sunnar annabi muhammad domin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karantar da asma'u yanda za ta yi wankan fita daga haila sai ya gaya mata ta yi haka sai ya gaya mata ta yi haka saboda bin sunnar manzon Allah waltimatan litayyib saboda kuma kokarin samun kamshi saboda jini na haila yana da karni idan mace ta yi haka to kenan ta rabu da wannan karnin gaba daya fa in lam taf'al fal ma'u kafin mimma siwahu idan babu turaren almiski babu wani turare a gidan ruwa kadai yana isarwa wato abin da yake nufi ta sa ruwan a jikin auduga ko kuma a jikin wani tsumma ta sa a al'auranta ta saka wannan tsumman al'auranta ta goge cikin al'auran nata shi ma yana wadatarwa in ji al'imamu shafi'i wato kamar an shar'anta haka ne saboda samun tsarki da kuma rabuwa da karni wanda aka sani jinin haila yana tare da shi malamai suna cewa mace ana son ta yi haka babu wani bambanci tsakanin mata walmar'a taf'alu hadha sawa'un kana bikran aw ba. budurwa ce ko bazawara amma juzun ko da tsohuwa ce inda tana haila budurwa ko bazawara ko tsohuwa duk mace inda za ta yi haila to wannan sunna ne gare ta ta yi haka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta amma banda lokuta guda biyu lokaci na farko shine lokacin da mace take aikin haji idan mace ta tafi aikin haji ba za ta yi amfani da wannan turaren almiski ko kuma wani turare ta sa auduga saboda ta gama al'ada ba dalili saboda shi mutumin da ya riga ya shiga harami an haramta masa kusantar turare lan nasiba bi anwa'ihi mumtani'un alaiha sai da ta yi amfani da ruwa saboda haka in mace ta shiga ihram na aikin haji ita ba za ta yi irin wannan tsarkin ba saboda ta gama al'ada mace ta biyu ita ce wacce take ta matan da take ta kaba innal muhidda ita ma haramun ne ta kusanci turare wannan ya zo cikin hadisi ingantacce ya zo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata wato su kusanci turare matukar suna cikin takaba kamar yadda ummu afiya take faɗa al-ansariya hadisin ta yana sahihu bukhari kitabul haid babu tib lil mar'a inda ghusliha min al da kuma sahihu muslim kitabut talaq babu wujub al-ihdar fi iddati al-wafati wa ta'rib tana cewa kunna nunha an nahidda ala mayyitin fawqa salati illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashara wala naftahilu wala natatayyab ummu atiya tace a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam an hana mu yin takaba saboda mutuwar wani tsawon wata hudu da kwana goma sai dai miji kawai wato takaba da za a yi sama da kwana uku to takaba ce saboda mutuwar miji idan miji ya rasu mace za ta yi takaba watanni hudu da kwana goma takaban nan da za ta yi ana hana mu saka kwalli idan muna takaba ba za mu sa kwalli ba wala na taɓayyar sannan ba za mu kusanci turare ba kaga kenan in mace tana cikin takaba ba za ta yi amfani da wannan turare ba a lokacin da ta gama al'ada ko kuma tana cikin harami na aikin haji saboda waɗannan matan guda biyu shari'a ta hana su kusantan turare mace da take cikin ihram da kuma mace da take cikin takaba waɗannan ba sa kusantan turare don haka in ta zo wankan fita daga haila za ta yi kokari ne kawai ta tsarkake al'auranta da ruwa kadai ta sa tsumma ta goge in ma akwai ragowar jini amma ba za ta sa turare a jiki ba me ya hikimar amfani da turaren almiski babu shakka akwai hikima mai yawa tunda har kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan amfani da turaren almiski akwai turare da dama a zamanin shi amma bai ayyana wani turare ba sai almiski akwai turare da dama a zamanin shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana wani turare ba sai turaren almiski to bai kamata musulmi kuma ya nisanci wannan turaren ba ya kamata kenan a gidan musulmi a samu turaren almiski a koda yaushe ya kamata a gidan musulmi a samu turaren almiski a koda yaushe domin idan matarka ta gama al'ada kai mata umarnin nan wanda mazan Allah ya yi wa mata ta yi amfani da wannan turaren almiski ta yi tarki da shi babu shakka malamai sun yi kace a akan meye hikimar hakan sun yi ta kokari su gano hikimar amfani da turaren almiski din kamar yadda al-Imam an-Nawawi yayi magana a sharhin wannan hadisin da kuma littafin sa al-Majmu' shafi na hudu juz'i na 13 shafi na hudu da kuma al-Majmu' yana juz'i na biyu shafi na 188 al-Imam an-Nawawi yace wa wato abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi amfani da turaren al-miski saboda kamshin sa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam turaren al-miski turare ne wanda yake da kamshi mai dadi don haka turare ne wanda kowa ka gani yana son shi wato hikimar amfani da turaren almiski shine kawar da karnin jinin haila wannan shine abin da akasarin malaman sunna suke faɗa amma akwai waɗanda suke cewa turaren almiski din nan yana da wani tasiri da yake wa mata a mahaifa in mace tana amfani da turaren almiski lokacin da ta gama al'ada to da wuya wannan mata ta samu matsala na rashin haihuwa saboda shi wannan turaren Allah yana ya sa masa albarka wanda a dalilinsa yana raya mahaifan mace har mahaifan nan za ta iya ɗaukan maniyi kuma ta iya ɗaukan ciki kenan akwai wata hikima ta musamman wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya ce a yi amfani da wannan turare na almiski amma wannan fahimtar tun zamanin da malaman suna suna cewa fahimta ce mai rauni kamar yadda al'imamu nawawi yake faɗa yace wa amma qawlu man qala inna al-murada al-isra'u fil ulu fa da'ifun aw batil cewa hakan yana sa a samu gaggawan daukan ciki wannan fahimtar tana da rauni akwai dalilai da dama waɗanda malamai suke faɗa daga ciki shine idan mace na amfani da turaren almiski za ta samu ɗaukan ciki da sauri sannan kuma shi almiski yana magance ƙwayoyin cuta da dama waɗanda ake iya samu a al'auran mace idan mace na amfani da shi to za ta samu kuɓuta daga cututtuka waɗanda suke kama al'aura na mata saboda albarkan da Allah ya samu wannan turare to cewa ana samun ɗaukan ciki da gaggawa al'imamun na ya ce wannan da'ifin babu wata hujja da ta nuna haka fa'inahu ala muktaba ba zai ay yukhassu bihi zawatu zawji hadir alladhi tawaqqa'u jama'atun fil jima'uhu fil hal idan aka ce an ce a yi amfani da turaren almiski ne saboda a gaggauta samun ciki to ina ga kuma matan da su ba matan aure ba ne su ba za su yi amfani da wannan sunan ta annabi sallallahu alaihi sallam ba saboda haka wannan dalilin malamai suna gani dalili ne mai rauni wa itlaqul ahadith yaruddu ala manil eh, eh, manil tazama bal sawabu anna al murada taqayyubul muhall abinda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine a tsarkake ainihin al'aura a kawar da karnin da yake cikinsa izalatu ra'ihatil kariha karni na haila idan aka yi amfani da wannan turare na almiski za a rabu da wannan karnin wannan ita ce hikima wa anna zalika mustahabbun mustahabi ne a yi amfani da wannan turare na almiski da wannan shine fahimtar galibin malaman sunna li kulli muktasila min al-haidi aw an duk mace da ta gama haila ko biki mustahabi ne ta yi amfani da wannan turare sawa'un za ta zauki wa gairaha tana da aure ko ba ta da aure matukar tana yin al'ada wa tasta'miluhu ba'da al-ghusl yaushe ne kuma za ta yi amfani da turaren almiski din kafin ta yi wankan ne la annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da asma'u ya nuna mata ta fara yin wanka tukuna sai da ya gama bayani a kan wanka sai da ya siffanta mace yadda za ta yi wankan fita daga haila sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asma'u summa ta'khudhu shirfatan masaka. kaga an kawo kalmar summa sai ta yi wankan ta gama sannan za ta ɗauki wannan auduga ta sa wannan turare na almiski ta goge cikin al'auranta annabi sallallahu alaihi wasallam da kanta ya nuna ana fara wanka kafin a yi haka don haka ba wai za ta yi wannan bane kafin ta yi wanka al-imam an-nawawi yace fa in lam tajid miskan in bata samu turaren almiski ba fa tasta'milu an tsibin wajen ta yi amfani da kowane irin turare wanda ya sawwaka fa in lam tajid shay'an min in ma ba ta samu turaren ba samsam fal ma'u kafin laharuwa yana isar mata lakin in tarakat at-tayyub ma'a at minhu amma da a ce akwai turare a gidan ko ku a'a tana da halin sayo turare sai ta yi wankan fita daga haila ba ta yi amfani da turare ba gaba daya wannan matar babu shakka ta yi makaruhi a wajen akasarin malaman sunna wato ba ta kyauta ba saboda ta ki aiki da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine gaskiya abinda za mu gane a nan shine don mace ba ta yi amfani da turaren ba babu zunubi a kanta amma kuma ba ta kyauta ba saboda ta ki aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam in lam tatamakkan fala ta fi haqqiha idan kuma ba ta da halin samun turaren nefa to ma ba a cewa ta yi makaruhi kuma ko da tana da hali da gangantaki ba a cewa ta yi haramu sannan ba dole bane a nemo turaren almiski a yau ko wani turare wanda a zamanin yanzu akwai sabulai da dama masu kamshi waɗanda ba mamaki kamshin su ma ya fi na turaren almiski din don haka in mace ta yi amfani da waɗannan sabulai suna isar mata ba dole ba ne sai ta nemo turaren almiski din amma samo turaren almiski shi ya fi dacewa saboda shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana mutane suna tafiya kasar saudiya ana zuwa da tsaraban gabaruwa ko bagaruwa ke ce mai ga abin da za ka yi tsaraba a nemo turaren almiski na asali wanda shi nan faca-faca za ka samu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 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba na halalta masallaci ga mai haila da mai janaba ni ba ni halalta shiga masallaci ga mai haila da mai janaba ko kuwa ni ba ni halalta zama a masallaci ga mai haila da mai janaba rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito hadisin wa sahahahu ibn khuzaimah ibn khuzaimah ya inganta hadisin hadisin yana sunan abi dawud hadisin 233 akwai littafin ibn hajar da muke yawan ambata shine at-talkhisul habir at-talkhisul habir hadisi na 185 ibn hajar al-asqalani a cikin littafin at-talkhisul habir yace ba'afahu ba'dhum hadha al-hadith ba'afa ba'dhum hadha al-hadith malaman hadisi wasu sun raunana hadisin nan kaga a nan bulugul maram Ibnu hajar bai nuna cewa hadisin nan yana da rauni ba a nan bulugul maram ibnu hajar bai nuna cewa hadisin yana da rauni ba illa dai kawai ya ce al-imam abu dawud ya ruwaito shi kuma ya nuna ibnu khuzaima daga cikin malaman hadisi na farko ya ce hadisin ya inganta amma a littafinsa a talkhisul habir ya yi bayanin cewa malaman hadisi wasu sun nuna hadisin nan bai inganta ba saboda a cikin waɗanda suka ruwaito hadisin akwai wani da ake kiransa aflatu bin khalifa wannan mutum aflatu bin khalifa majhulul hal malaman hadisi suna jahiltan halinsa duk wanda aka jahilci halinsa idan ya kawo hadisi wannan hadisi ba a aje shi a matsayin hadisi ingantacce a duk da cewa akwai malaman da suke ganin ana iya karban hadisin ana iya aiki da shi kamar misali al-imam Ahmad bin Hanbal yana cewa ma ara bihi ba'san ba na ganin akwai laifi don an yi aiki da wannan hadisi kamar yadda ibnu kuzaima ya inganta hadisin a cikin sahihu ibnu kuzaima hadisi na 327 wa hasanahu ibnu al-qattan ibnu al-qattan ya ce hadisin yana da kyau to amma waɗanda suka raunin hadisin nan sun fi waɗanda suka inganta shi yawa yana da kyau mu sani duk da cewa ya kawo sunan ibn Khuzaima ibn Khuzaima ya inganta hadisin nan amma waɗanda suka suka ce hadisin yana da rauni suna da yawa daga cikin su akwai al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari ya ce hadisin nan bai inganta ba hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la uhillu al-masjida li ha'idin wala junubin ni ba na halarta masallaci ga mai haila da mai janaba al'imam bukhari ya ce hadisin bai inganta ba al'imam al ya ce hadisin bai inganta ba ibn hazmi al-andalusi ya ce hadisin bai inganta ba abdulhaki eh, al-ishbili ya ce bai inganta ba haka muhammad Nasiru, al-albani in ka duba ba'ifu sunan abi dawud hadisin 232 da da'iful jami'i saghir hadisi na ɗaya da goma sha bakwai. Da irwaul galil littafin irwaul galil na shi albani in ka duba zaka gani ya ce hadisin bai inganta ba hakanan kuma ya yi bayani mai tsawo a kan shi a littafin tamamul minna tamamul minna shafin ɗari da goma sha takwas. waɗanda suka ce hadisin nan bai inganta ba sun yi yawa wannan dalili sa fahimta ta kasu kashi biyu tunda wasu malamai sun ce hadisin ya inganta sai suka yi aiki da hadisin wasu malamai sun ce hadisin bai inganta ba saboda haka da bai inganta ba za a yi aiki da hadisin ba kenan an samu sabani dangane da hukunci da wannan hadisi me yake nuna mana hukumu dukhulil haidi wal junubi ila al masjid wa lukfihi ma fihi mai haila da mutum mai janaba su shiga masallaci su zauna me hukuncin haka waɗanda suke ganin hadisin nan ya inganta to za su ce ma haramun ne mai haila ta shiga masallaci haramun ne mai janaba ya shiga masallaci Allah ya sa mun gani saboda su a gurin su hadisin ya inganta kuma akasarin malaman fiqhu malaman sunna bi ma'ana jumhur ahli ilmi akasarin malamai suna aiki da wannan hadisi duk da cewa hadisin bai inganta ba akasarin malamai suna aiki da hadisin nan saboda haka in ka bude littafin fikihu da yawa zaka ga suna cewa shiga masallaci ga mai haila haramun ne masaba hudun nan duka sun haramta wa mai haila da shiga masallaci da mutum mai janaba kamar misali ka duba mawahibul jalil ta sashin masabar al-imam malik mujallar na farko shafi 374 da asharhu safir mujallar na farko shafi 312 hashiyatul imam ad-dasuki mujallar na farko shafi 175 al-majmu'u sharhul muhazzab mujallal nabi shafi 156 ta sashin al-imamu kenan da al-imamu ahmad bin hanbal shine littafin al-mughni mujallal na farko shafi 200 da kashaful qina mujallal na farko shafi 167 me ya dalilin da yasa kuka ce haramun ne mai haila ta shiga masallaci haramun ne mai janaba ya shiga masallaci ya zauna sai ce ma hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda lakin da rajih amma magana mafi ƙarfin hujja fil mas'ala جواز junubi الجنب والحائض masjida. Mururan او مقصا magana mafi ƙarfin hujja ita ce halal ne mai janaba ya zauna a masallaci halal ne mace mai haila ta shiga masallaci ta zauna wannan hujjarsa ta ji karfi babu shakka wato saboda tsawon bayani yasa malamai suka yi rubuce-rubuce akwai akwai wata risala akwai wata risala da wani malami ya rubuta ka samu wannan risala ka fi samun hujjojin kowane sashi ta inda zaka auna kai da kanka zaka yi hukunci sunan risala din asabilul murshid li ma'arifati hukmi muksil junubi wal ha'id fil masjid wannan risala malamin ya tattaro dukkan wata hujja da kowane malami ya dogara da ita yayi bayani kuma eh, in fasala fiha ila jawazul muqsi lahuma wanda karshen magana ita ce halal ne mai haila da mai jaraba su shiga masallaci su zauna me ya dalili saboda dalilai da dama na farko dai al'aslu admul mani asali shine ba hana ba asali shine ba hana ba me ya nuna an hana hadisin Aisha to hadisin Aisha dai malamai da yawa manyan malaman hadisi sun ce bai inganta ba sai dai a nemi wani hujja idan wannan ne to an ce bai inganta ba in ko bai inganta ba kaga za a koma asali kenan za a koma asali asali ko shine adamun mani wa kad warada jumla min al muayyidati li hadha al asl mukarrara li bara'ati al asliya akwai dalilai da aka samu waɗanda suke nuna cewa asali musulmi yana da damar ya shiga masallaci a kowane hali shin mace ce tana haila ko ko namiji ne yana da janaba wannan babu bambanci daga cikin waɗannan dalilai akwai labarin da Aisha ta bayar Allah ya kara mata yarda wanda yana cikin sahihul bukhari kitabu salati hadisi 439 Aisha tana ba da labari ta ce anna walida sauda akwai wata mace bakar fata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace bakar fata akwai wata mace bakar fata a zamanin annabi baiwa ce ta wata kabila kanat li hayyin min al-arab fa'taquha yani fa'taquha wannan matan bakar fata baiwa ce da yake ta haifan musu ya'ya ana kiranta wato walida kenan daga baya mutanen da suka mallaki wannan baiwa suka iyanta ta to amma saboda dadewar da ta kasance tare da su ba ta da wani wurin zuwa domin idan mutum yana bauta za ka samu an raba shi da ƙasan shi shi kansa bai san ba zai iya komawa ma ƙasar shi ba wani ma bai san ƙasar da aka zo da shi ba saboda haka da suka yanta ta sai ta zauna tare da su wa kanat indahum aisha Allah ya kara mata yarda tana bada labari ita wannan baiwa mun taba yin magana a kanta fa kharajat sabiyatu yawman alaiha wishahum min suyurin umri sai kasance a wannan unguwan akwai wata yarinya karama ta fita da kallabi dan kwalinta dan kwalin yana da wato jan zare fa waqa'a minha wannan yarinya da take tace dan kwalin nata ya faki kallabi da take daura kai fa marrat al-hudayya sai ga shirwa ya taho fa hasibatu lahman shi shirwa daga can nesa ya ɗauka nama ne a kasa jar nama fa kafi wannan shiruwan sai ya kawo farmaki ya ɗauki wannan wato tsumman ya tafi da shi fa buhu yarinya ta koma gida babu kallabi. suka biyo hanya ana ta neman inda kallabin na yake falam ya jidu ba samu wannan kallabin ba fatahamu mu sai suka tuhumci wannan baiwan ai ita ce ta sace wannan kallabin na yarinya ha suka dinga binciken wannan baiwa hatta fattashu qubulaha Aisha Allah ya kara mata yarda tace har sai da aka yi ma wannan baiwan tsiraici har ta sai da aka leka wai ko ta aje wannan kallabin a ciki lala fa bainama hum kadhalika suna cikin wannan danyen aiki iz marratil hudayyat sai ga wannan shirwan ya dawo wucewa fa alqatil wishaha sai ya jeho wannan kallabin wato sai Allah ya dawo da wannan shirwan ya biyo ta wannan guri ya sake jefar da kallabin a inda ya dauke shi a inda waɗannan suke fa waka a bai da kuma wannan kallabin sai ya faɗi tsakanin mutanen fa qalat lahum sai ita wannan baiwa ta ce musu da hamtumo ne biki wannan shine abin da kuke tuhuma na da sata gashi nan ah, wa ana min bari'a alhali ni ba ni da laifi wa ha huwa zi kama tarawna gashi nan ya faɗo daga sama yadda kuka gani saboda haka suka sake ta ita kuma da suka sake ta sai kawai ta gama gama da su bai dace ba tunda dama sun riga sun yanta ta bata tsaya ko ina ba sai madina tana zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamat ta musulunta da can ba musulma bace fa kana laha bil masjidi khiba'un aisha tace ita wannan baiwan ba ta da wani dan uwa a garin Madina saboda haka a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da wani tanti aw hibshun ko ko tana da wani bukka wanda ta yi imana albaitu sadir da larabci abu da yake bukka karamar bukka ana kiranta hibshun in ka duba littafin al-nihayat fi garib al wal afa littafin ibn al-asir al-jalla na farko shafi 407 a wannan rumfa ko ko bukkan da ta yi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne wurin kwananta aisha ta ce fakanat a ne fatajlisu ilayya takan yawaita zuwa guri na ta zauna eh, ta zauna ta jilisu. idan ta taho zaman ke da wuya fala ta tajlisu min nimati lita illa qalat duk ran da ta ziyarce ni zaman take da wuya za ta faɗi wata magana sai ta ce wa yawmul wushahi min ta'aji bi rabbina illa annahu min kufri an jani in dai ta zauna gaban Aisha sai ta faɗi wannan magana wannan wannan wa min ta'aji bi rabbina ranar wannan kallabi yana daga cikin abubuwan ban mamaki na Allah ita wannan baiwa take ranar wannan kallabi yana cikin abubuwan ban mamaki na Allah illa annahu min baldatil kufri an jani a dalilin wannan kallabi Allah ya tseratar da ni daga kasan kafirci na gawo kasan musulunci duk sa'ilin da ta zauna wajen Aisha sai ta faɗi wannan magana fa kuntu la hasinu nace mata ke ma baluki ma tajlisi la min majlisan illa qulti hadha me yasa duk sa'ilin da kika ziyarce ni ba za ki ba za ki zauna ba sai kin faɗi wannan magana kala sai ta ce fa haddasa ni alhadisa sai ta bani wannan labarin aisha take cewa ah, ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne gidanta a nan take kwana ba ta da wani gida sai cikin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gefe guda sai bukkanta a nan take zama ibn hazm ya al-andalusi a cikin littafin al-muhalla matsala ta 262 yana mujallal nabi shafin 353 yace fa hadhihi imra'atun yau ga mace sakinatun fi masjidin nabi a masallacin annabi ma take zama wal ma'hud min an-nisa'i al-haid su kuma ta an sani an shaide su da yin haila ai an san mace tana haila mace dama duk inda mace take ba sai ka tambaye ta ba sai dai idan tana da wani uzuri amma halitta ce ga mace yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halicci mata da yin haila duk matar da kaga gabata haila su tana da larura domin halitta ce wacce Allah ya dora mata a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa wannan matan tana haila amma da za ka binciki hadisan manzon Allah gaba ɗaya daga farko har ƙarshe ba za ka taɓa samun hadisi guda wanda manzon Allah ya kira ta ya ce mata in kina haila ki daina kwana a nan ba yana da kyau mu gane ba za ka samu hadisi guda da manzon Allah ya taɓa kiranta ya ce mata idan hailan ki ya zo to ki daina kwana a nan ki ɗauki bukkan sai a kai kuma waje in kin gama haila kin yi wanka sai ki dawo cikin bukka ba a taɓa samun hadisin nan ba me yake nuna maka zaman mai haila a masallaci ba haramun bane da haramun ne manzon Allah ba zai kyale mace ta tare a masallacinsa bai taɓa yi mata nasiha ba yanzu ibn hazmi kuma wannan gaskiya ne sakinatun fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ma'hud min an-nisa'i al-hayd fama mana'aha alaihi salam min zalika manzon Allah bai hana ta kwana a masallaci ba wala naha anhu kuma bai ma taba ana mace mai haila ta shiga masallaci ba wa kullu ma lam yanha anhu alaihi salam fa duk abin da ba a samu annabi ya hana ba sai yana nan asalinsa sa halal ne sai idan an samu hadisi da manzon Allah ya hana abu to kuma sai ya zama haramu ah, kaga kuwa tunda manzon Allah bai taba hana ta ba kuma ba ma ita ba bai taba hana wata mace da shiga masallaci ba wannan hadisi da ake da muka karanta na bulugul maram mun da ji matsayin sa fitattun malaman hadisi sun ce bai inganta ba manyan malaman hadisi masana sun ce hadisin bai inganta duk da cewa an samu malaman da suke ganin hadisin yana da ya inganta don haka suka gina hukunci a kai amma wannan hadisi misali wanda al-Imam Bukhari ya kawo ya ishe mu ishara bi annahu sallallahu alaihi wasallam ah, lam ya'murha bi i'tizal al-masjid wa kafa haibatiha manzon Allah bai umarce ta ta kaurace wa masallaci a lokacin da haila ya zo ba wal aslu adamuhu wa la yasihhu an yu'tarada alayhi bi annahu waqi'atu aynin wa hadithatu halin la umma laha ba ka dauka cewa wannan abu ne wanda ya ci shine halal ne musulmi ya zauna a masallaci namiji ko mace bare kuma ka hada da hadisin da muka karanta kwanan nan hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina la laysa bi najis annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu'mini ba najisa bane idan aka ce mu'mini ba najisa bane kaga magana ta kare dan janaba na jikinsa bai zama najisa ba don haila tana jikinta ba ta zama najisa ba sai fa idan jinin hailan ne zai zuba a masallacin to wannan shine najisa ya zuba a masallaci amma ba ita jikinta kawai ba ita tana da tsafta ba mamaki ta saka auduga ta tsare al'adan nata kaga kenan ba yanda za a yi jinin hailan ya zubo tunda ta tsare ita kanta jikin nata sai ka ce kar ta zauna a masallaci to ina nasi wanda manzo Allah ya ce mumini baya zama najasa jikinsa baya zama najasa sai dai wani abu da ya fito daga jikinsa a ce najasa ne wannan abin da ya fito daga jikinsa shine wanda za a hukunta najasa a kan shi ba shi kansa musulmi ba wanda hadisin yana sahihu muslim hadisin 851 da sunan abi dawud kitabu tahara sunan nasa'i kitabu tahara sunan ibn majah kitabu tahara mun karanta hadisin abu huraira haka nan huzaifatul yamani shi ma ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mu'mina laysa bi najis mu'mini ba najasa ba sai dai najasa ta fito daga jikinsa to najasar ita za a yi hukunci idan mace ba ta kulawa ba ta kulawa domin akan samu irin waɗannan mata amma ɗaɗɗaya ne domin abin kunya ne mace a ce tana tafiya ga jini yana tafiya a kafanta yana bin jikinta yana sauka jinin haila tana da wahalar gaske ana samu amma ba ta fai ba idan mace ta kai irin wannan makura na sakaci wanda za ta zauna a masallaci jinin ya zubo har ya taba shimfidar masallaci ta wannan babu shakka haramun ne saboda najasa ta saka a masallaci amma ta tsare al'adar jinin baya fitowa tana da tsafta a jikinta a ce ita kanta katta zauna a masallacin kaga an mai da ita kanta najasa ne Allah ya sa mu gane ba ainihin najasan da yake jikinta ba an mai da ita kanta najasa ne sai ya zama to kenan an ƙaryata hadisin annabi domin in ka ce ita kanta najasa ne to innal mu'mina laysa bi najis ya za yi da wannan hadisi mumini baya zama najasa wannan dalili yasa ibn al-munzir yake fassara ayata 43 ta suratul nisa ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu ibn al-munzir yace wannan ayan gaba ɗaya babu inda Allah yake masallaci ba a yi maganar masallaci ba gaba ɗaya a cikin ta babu maganar masallaci a ayan nan me Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata ana magana ne akan sallah ya ku waɗanda suka yi imani kar ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye kuna cikin buguwa kun sha giya ko wata kwaya hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa wala junuban kar ku kusanci sallah alhali ne kuna da janaba illa abiri sabil waye abiri sabil sai dai matafiyi wanda ya zo ratsa gari larura ta same shi na janaba shi ba dan gari ba bare a ce gaban daki da zai shiga yayi wanka kaga larura ta sa kenan yayi sallah da janaba a jikinsa sai yayi taimama shi sa Allah ya hada magana da yake hatta tabtasil don haka ibnu munzir yake cewa wannan abin da Allah ke nufi a annaha fil musafir la yajidu ma'a fa yatayi abin da ya hana ta kawai shine dawafi wato da a ce Aisha za ta shigo masallacin ba laifi bane da dai a ce shiga masallacin laifi ne babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana ta wa yaktasiru ala iha min at-tawaf ya zaman to kawai tawafin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka duba littafin al-muhalla duk waɗannan hujjoji ibn hazm ya kawo su yana juz'i na 2253 kuma bayan cewa ita Aisha ne Allah ya kara mata yarda ta rawaito hadisi ita take bada labarin hajjin annabi take bada labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi tare da matansa tana daga cikin waɗanda suka siffanta hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa hadisin jabir ya fi tsawo jabir ya fi ba da hadisi mai tsawo game da siffanta hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam amma aisha ma ta yi bayani sai zaman to karantar wanda aisha ta yi game da hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganci abin da ya shafi zamantakewarsa da matan shi Eh, bayanin jabir bin abdullah ya zamanto shi kuma ya shafi abin da yake tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a waje aisha hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim a sahihul bukhari kitabul hajji a sahihu muslim ma haka yana kitabul hajji aisha ta ce inna awwala shay tsawon lokacin da za ta zauna ko da zai kai kwanaki biyar ne ko sati guda wannan tsawon lokaci za ta rika talbiya me yasa aka ce zaka rika talbiya saboda talbiya yana daga shi'ar yana daga take na mai umra da kuma aikin haji ba za ta bar yin talbiya ba sai ranar da ta yi dawafi lokacin da ta shiga za ta fara dawafi lokacin ake barin talbiya to tun da ita bata isa ga dawafin ba ba za ta bar talbiya ba kenan tana nan cikin ihram sai hailanta ya kare ta yi wanka sannan ta bar talbiya ta je ta yi dawafi ta yi sa'ayi ta gama umra shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata ki duk abin da alhaji zai yi ka suranta mai alhaji ke iya yi idan ya isa makka duk abin da alhaji zai yi halal ne ga mace mai al'ada wacce take cikin al'ada illa kawai dawafi ba za ta yi dawafi ba sai lokacin da ta yi tsarki don haka wannan ya zama hujja da malamai suke badawa akan cewa da a ce zama a masallaci haramun ne ga mai haila babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha Allah ya kara masa yarda don babu masallacin da ya fi daraja irin masallacin Ka'aba masallaci mai albarka babu kamar ɗakin Ka'aba ya zamanto mutum ya tafi daga wata ƙasa ya je Makka wato baya zuwa wannan masallacin duk da cewa akwai muhawara shin masallacin ke da wannan albarka ko garin Makka gaba ɗayan shi ala kulli hali kuskure ne ga musulmi bisa ga wannan dalili mazan Allah ya halatta wa mace mai haila Eh, ta je masallacin illa dai kawai wafi ne ba za ta yi ba sannan wata hujja kuma wacce malamai suke bayarwa shi ne hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wanda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni yana ce mata na wilnil eh, humra min almasjid ki dauko min wato darduma ki kawo min darduma sai ta ce wannan da ni ina haila ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inni haidun ina haila fa qala sai manzon Allah yace inna haibataki laysat fi yadiki ai hannunki ba a jikinsa ne hailan take ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata haka wato ya nuna cewa dan ta shiga masallaci ta dauko wannan al-khumra al-khumra wata karamar uh, wato sallaya ce karamar darduma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta wuce inda za ka ɗora goshinka dardumar karama ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje ta illa kawai yana ɗora goshinsa ne a kai ka duba bayanin al-imam al qattabi da yake magana akai kai da bayanin da malamai suka yi musamman kamar ibn al-asir al littafin an-nihaya fi garib al-hadith wal afa hiya miqdaru ma yabau alaihi wajhahu fi sujudihi iyakar girman darduman bai wuce daidai inda annabi ke ɗora goshinsa ba kuma Saka tana iya zama saƙan taburma au nafija to uh, hutin wa nahwihi min nabati ko koko ya zamanto wato tayi wutar duma ce koko ya zamanto a tsari na taburma illa dai wannan karamar darduma ita ake kira alhamra dalilin da yasa ake kiranta alhamra saboda ita ce tana rufe daidai inda ka dora goshinka aka sa kai sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha ta ɗauko mar sai ta ce ina haila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai hailan naki ba a hannunki yake ba hailan ba a hannunki yake ba wannan amsa tana nuna maka hailan ita ce najasa ba jikin mace ba jikin aisha yana da tsarki Allah ya sa mun gane hailan da take fita ai ta al'aura take fitowa ita wannan haila ita ce aka haramta aka ce najasa ce amma jikin mace ba najasa ne. wannan ya fito da hujja a fili wanda malamai suke magana akai duk da cewa akwai wasu da ke ganin me yasa Aisha ta ce ina haila wato kamar ta san cewa masu haila ba su shiga masallaci kenan sai manzon Allah ya ce mata to ai haila ki ba halu yake ba in ma ka kaddara a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke da fahimtar masu haila ba su shiga masallaci ga manzon Allah ya yi wa matarsa umarni ta shiga masallacin kuma tana haila lokacin da ta ba da uzuri sai manzon Allah ya ce hailan ba a hannunki yake ba hannun naki shi zai taba kasan masallaci ko so hannun ko ba hailan hailan naki ba a cikin hannun yake ba don haka ki shiga manzon Allah sai ya mata izinin shiga kenan tunda manzon Allah ya yi wa iyalinsa izinin ta shiga masallaci kaga ya kada uzurin duk wani wanda ke ganin cewa mace mai haila ba za ta shiga masallaci ba wanda hujjojin suna nan da dama ko ba Aisha ce kadai Allah ya kara mata yarda ta kawo wannan labarin ba akwai Maimuna matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba'u ra'sahu fi hajjir ihdana manzon Allah yakan dora kansa a cinyar dayan mu mu matansa fayatlu alquran wa hiya haidun manzon Allah ya karanta alqurani alhali ita mata tana haila maimuna ta ce wa taqumu ihdana bil khumra ila masjid ɗayan mu matan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu ɗaya daga cikin mu tana haila amma za ta ɗauki wannan ɗan darduma wanda annabi kan yi sujuda a kansa al-khumra ta ce za ta ɗauki wannan darduman ta kai masallaci ta ajiyewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa tabsutuha ta shimfida wannan darduma a masallaci wa hiya haibun alhali tana haila. annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci ya je ibadarsa gidan annabi kenan matansa na shiga masallaci suna al'ada da a ce haila na wato mace in tana haila haramun ne ta shiga abu shakka daga gida manzon Allah zai fara tsawatarwa wannan hadisin yana cikin sunan nasa'i kitabul haidi babu bastil haidil khumra fil masjid hadisi na 273 sannan abu muhimmi da ya kamata mu sani shine Allah tabaraka wa ta'ala yi izini kafiri ya shiga masallaci haka ne ko wa in istajaraka ahadun min al-mushrikin me Allah yake idan aka samu wani cikin kafirai ya nemi jiwar ya nemi makwabtaka da kai shigo masallaci dan ya ji wa'azi me Allah tabaraka wa ta'ala yake fa'atirhu ka ba shi dama manzon Allah a masallaci ma yake ɗaure fursunoni kafirai idan zai kasance kafiri ya samu izinin ya shiga masallaci ina da dalilin da zai saka ce mace musulma don tana haila ba za ta shigo ba shi ba wancan kafiri ne bare kuma mutumin da yake da janaba a ce ba zai shigo ba ka duba al-majmu' sharh muhazzab mujallal nabi shafi 160 mukarrata abin da ya rage na hadisin bulugul maram ya ce wa an ha rabi Allahu an ha an karbo hadisi daga gare ta wato ita Aisha Allah ya kara mata yarda kala tana cewa kuntu abtasilu ana wa rasulullah na kasance ni da manzon Allah muna wanka wato na kasance ina wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin daga madaukin ruwa guda daro guda ne akwai ruwa ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Aisha za su zo su yi wanka a wannan guri taktalifu aidina hannuwanmu suna sabawa fihi a cikin ruwan idan manzon Allah ya diba ta jira in ya in ya diba ta jira in shi ya diba eh, abin da ita ta diba shi manzon Allah ya jira muna wanka min aljanabati a dalilin janaba me yake karantar da kai dan me janaba ya saka hannu a ruwa ruwan bai baci ba haka ne ko kai tsaye abin da take karantar da mu kenan hadisin yana sahihul bukhari shi yasa yake muttafaqun alayhi yana sahihul bukhari hadisi na 261 sahihu muslim hadisi na 321 duk da cewa lafazin al-imam al-bukhari babu min al-janaba illa takhtalifu aydina wa zada ibn hibban ibn hibban yayi kari a riwayar da ya kawo cewa wa taltaqi aydina hannuwan mu suna haduwa wato dai hadisi yana karanta da mu cewar mai janaba dan ya saka hannu a ruwa ruwan bai baci ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna tahta kulli sha'ratin janaba a karkashin kowane gashi na jikin mutum akwai janaba fagsilu don haka sai ku wanke ash-sha'ra wanke gashi wa an bashara ku tsaftace fata wannan hadisin yana nuna mana cewa janaba tana karkashin kowane gashi don haka dole ne mutum ya kyautata wanka hadisin rawahu abu dawud wa tirmizi al-imam abu dawud da al-imam tirmizi sun ruwaito shi wa ba'afahu dukkan su sun ce hadisin bai inganta ba so raunana shi ka duba ضعيف الجامع الصغير حديث ندبو دا داري تقوز أربعين دا بقوي ضعيف ابن ماجة حديث قليل تلاتين دا بيو ضعيف سنن أبي داود حديث ندري بيو دا أربعين دا تقوز ضعيف الجامع الترمزي حديث ندري دا شدا حديث نمبي إنغانتا دا النبي با صلى الله عليه وسلم أما كما دودا هكا معنفة تا إنغانتا معنفة تا إنغانتا دومين متمن دا يبر wani gefe a jikinsa bai wanke ba wannan wankan bai inganta ba dole ne ka game dukkan jikinka da ruwa kafin wanka ya inganta amma cewar wai a ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba da janaban ciwo ne? janaba siffa ne na mutumin da bayi da tsarki illa iyaka ba wai wata cuta ba ce da za a ce ga inda take a jikin ɗan adam wannan hadisin bai inganta ba haka hadisin da ake cewa in kana wankan janaba duk digon ruwa za a halicci mala'ika da ringa zikirin Allah yana nema maka gafara har tashin kiyama wannan ƙarya ne ce wa ahmad a riwayar al-imam ahmad da hudu. an aisha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda radiyallahu anha nahuhu makamancin wannan hadisin na Abu Huraira wa fihi rawin majhul akwai wani marwaici wanda an jahilce shi ala kulli halin hadisin dai Ba'ifun yana da rauni don haka ba a aiki da shi hadisin yana da rauni mun kawo ƙarshen bayani akan matsala da ta shafi wanka babi na gaba shine babin da ke magana akan taimama inda za mu shiga cikin insha Allah mako mai zuwa Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure Allah ya ba mu lada abin da muka dace da gaskiya ko akwai wani mai tambaya